الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سلم في هذا الحديث إكرام الجار أولا درتي دمك كانت لتافة مختصر جامع العلوم الحكمنا الحافظ ibn rajab allah ya masa rahama yau muna asabar 25 ga watan biyar shekara ta 1442 wanda ya dace da tara ga watan ɗaya shekara ta 2021 darasi dai gabata muna karatu ne a hadisi na goma sha biyar hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ishiru shiru wa man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa wa man kane yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falukrim zai dayfahu ya girma bakonsa rawahu al-bukhari wa muslim mun karanta inda malam yayi bayani akan fadin alheri ko yin shiru to shine yace asani na biyu shine muke karanta lokaci yayi yace mimma amara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha hadith daga cikin da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a cikin wannan hadisi ikramul jar akwai girmama bako ikramul jar kala jalla jalaluhu Allah mai girma da buwaya ya faɗa cin alkur'ani ya ce wa abudullaha wala ku bihi shai'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku haɗa shi da wani a cikin bauta wa bil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu wa bizil da ma'abota kusanci wal yatama da marayu masakin da miskinai jari dhil da makoci ma'abocin kusanci wal junubi da makoci na nesa wasahibi bil jambi da abokin tafiya wabin sabili da dan tafarki wa ma malakat aymanukum da abin da damacin ku ya mallaka inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura lalle allah ta'ala baya san wanda ya kasance mukhtalan mai takama fakuran mai alfahari al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama yace wa qad ikhtalafa mufassiruna malaman tafsiri sun yi sabani ko sun tattauna fa minhum man qala cikin akwai wanda yace al-jaru dhul qurba makoci ma aboci kusaci shine al-jaru alladhi lahu makocin da yake da dangantaka da kai dangantaka ta jini wal jarul junub na nesa kuwa al-ajnabi shine wanda baka da alakar jini da shi wa minhum man asqala almar'ata cikin malamai akwai wanda ya sanya matar mutum ta cikin aljari zil qurba makoci ma abocin kusanci wa minhum man asqalaha fil jari aljunubi wasu kuma suka ce a'a ita matar mutum tana cikin jaril junubi ne ma'ana makota na nesa wa minhum man asqala ar-rafiqa fi as-safari fil jaril junub wasu suka ce abinda ake nufi da aljar aljunub shine abokin tafiya a yayin bulaguro wa minhum man qal wasu kuma suka ce aljaru dhul qurba makoci ma abocin kusa ce aljarul muslim shine makoci musulmi wal jarul junub makoci manesanci kuwa alkafir wanda ba musulmi ba wa fi musnad al-bazzar yazo a musnad na imam al-bazzar Allah ya masa rahma min hadisi huzaifata daga hadisin huzaifa dan yaman Allah ya kare a gare shi marfu'an yana jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aljiranu salasa maƙota iri uku ne jarun lahu haqqun wahid makocin da yake da haƙƙi guda ɗaya wa huwa adna al-jiranu wa huwa adna al-jirani shine wanda yake mafi karancin haƙƙi daga cikin maƙota wa jarun lahu haqqani da maƙotin da yake da haƙƙi guda biyu wa jarun lahu thalathatu huquq da maƙotin da yake da haƙƙi uku fa amma alladhi lahu haqqun wahid amma maƙotin da yake da haƙƙi guda ɗaya fa jarun mushrik Shi ne makoci amma ba musulmi ba mushirki la rahima lahu kuma babu alakar jini tsakanin ka da shi lahu haqqul jiwar hakkin sa guda ɗaya ne shine na makotaka wa amma allazi lahu haqqani amma makocin da yake da hakki guda biyu fajarun muslim makoci wanda yake musulmi lahu haqqul islam yana da hakki na musulunci wa haqqul jiwar da kuma hakki na makotaka wa amma lahu salasatu hukuk amma wanda yake da hakki guda uku fajarun muslim makoci musulmi zu rahim wanda kuke da alaka ta jini da shi lahu haqqul islam yana da hakki na musulunci wa haqqul jiwar da hakkin makotaka wa haqqur rahim da hakki na dangantaka ta jini wa ya ruwiya hadha alhadith min wujuh ukhra shi wannan hadisi an rawaito shi ta wasu hanyoyi daban muttasila wa mursala wanda yake isnadin sa muttasil da mursal wala takhlu kulluha min maqal amma dukkanin akwai magana a kansu. wakila wasu malamai suka ce aljaru dhul qurba makoci ma'abocin kusanci huwa alqaribu aljiwar almulasib wanda yake da kusanci da kai gidansa ina liƙe da gidanka waljarul junub makoci manisanci kuwa alba'idu aljiwar wanda gidansa yake nesa da gidanka wa fil bukhari ya zo a littafin sahih bukhari an aisha ta ga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inna li jaraini ina da makota guda biyu fa ila ayyihima uhdi wane ne daga cikin su yafi cancanta in yi masa kyauta in zan ba da kyauta ina da makota guda biyu kyautar watakila guda ɗaya ce wa ya fi cancanta in ba wa kyautar in ji umar mu'mini na aisha allah ƙara yadda a gare ta kala sai ma'aikin allah ya ce da ita ila aqrabihima minki ba. wanda ya cancanta a bashi kyauta wanda gidansa ifi kusa ko ta tafi kusa da ke shi ya fi cancanta a ba wa kyautar in abin yana da yawa kuma sai a miƙa wa na gaba na gaba na gaba haka zai ci kenan makoci na kusa da kai ya fi girman haƙƙi fiye da wanda yake nesa da kai a jere a jere har kuma a tafi nesa wa qala ta'ifa min as-salaf wasu daga cikin magabata suka ce haddul jiwar 40 daran shi makotaka iyakarsa gida 40 ne gida 40 duk sunan su makota ba wanda yake gida jikin gidanka ba a'a ka jera kai ta tafiya duk sunan su makota kuma suna da haƙƙi na makotaka a kanka wakila wasu malamai suka ce mustadaru arba'ina daran min kulle janib gidan da ike kewaye da gidanka arba'in ta kowane bangare gabar da yamma kudu da arewa duk inda kawai ga gida arba'in sunansu makota kuma suna da hakkin makotaka a kanka wafi maratil zuhri imam zuhri ya rawito a hadisi mursali na rajulan ata nabi sa'a Salama ya yashku jaran lahu wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah salama yana koke dangane da makocinsa famar nabi salama ba za a sabi an sai ma'aikin Allah salama ya ce da wasu daga sashe daga sabbai cewa su kira su sanarwa cewa ala inna arba'in na jar ya ku mutane ku sani fa gida arba'in daga gidanku sunan shi makoci saboda haka ku kiyaye hakkin makotaka kala zuhuri imamu zuhuri yake cewa arba'una hakaza wa arba'una hakaza wa arba'una hakaza wa arba'una hakaza har sau hudu gaba da yamma kenan kudu da arewa gida arba'in duk sunansu makota ya ni bai na daihi yana nufin gaba gare ka wa min khalfihi da bayanka wa an da dama wa an shimalihi da hagun duk sunansu makota <coughs> wa amma sahibu bil jamb amma as-sahibu bil jamb da aya ta faɗa ma wato aboki wanda yake kusa da kai fa fassarahu ta'ifa bil zawja wasu malamin suka ce ana nufin matar mutum wa fassarahu ta'ifa minhum ibn abbas wasu malamai suka fassara as-sahibu bil jamb daga cikin su akwai abdullahi abbas Allah ya kara masa yadda bil rafiq fi safar cewa shine abokin tafiya a halin bulaguro walam yuridu ikhraj as-sahib al amma ba suna nufin cewa banda abokin zamanka a zaman gida ba dan sun ce abokin tafiya shi ake nufi da aljarul junub ba suna nufi banda wanda kuke tare ba a gida shi ma jarul junub ne wanda yake makocinka na kusa da kai mulazim wanda yake dan fara da kai innama aradu anna suhbata safari takfi suna nufin cewa a halin tafiya ma akwai asahibu bil jambi akwai makocin da Allah ya hada ka zama da shi yana da hakki akan ka ka kula da haƙƙinsa fa suhbatu ad-da'ima bil hadari aula idan har a halin bulaguro an ce wanda ya zauna kusa da kai tafiya ta kama ku yake kusa da kai yana raba da kai sunan shi makoci sunan shi yana da hakki ka kula da hakkinsa to ina ga wanda kuke zauna a gida kullum min babu aula shi ya fi cancanta a ce yana da hakki a kanka kenan za ku yi bulaguro za ta fi kaduna ko abuja ko sokoto sai ka shiga mota sai allah ya haɗa ka zama da wani na kusa salamu alaikum to malam ji allah ya kai mu lafiya to wannan kuna zama tare shi kenan ya zama a sahibu biljam yana da haƙƙi a kanka karka cutar da shi karka buɗe ƙafa ka yi bake-bake ka hana shi sakewa ka matse shi ka takura masa ko ka ga mai karas ka ce malami ko karas nan na ɗari biyu kana ci karas karas yana kallon ka shiru ko kuna baka kai ba Allah ba da Allah ai ba daidai ba ne ko ka ce a miƙo min nan wannan abin nan maro maro din na a miƙo kuma kana ta bushe kana abin nan ko kula shi a to wannan ne amfanin makotakan ai baka ba kula da hakkinsa sai ka ce masa wallan bismillah ai yanzu kuma an zama su abin nan an zama makota to yanzu kuma dole a kula da hakkin juna kar a yi duk abin da za a cutar da shi kar ka yi ka kyautata zamanka da shi har lokacin da za ku rabu wa fi sahihain ya zo abu bukhari da muslim an aisha ibn umar daga ummul mu'minin aisha da abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ma zala jibrilu yusini bil jari malaika jibril bai gushe ba yana mun wasiya in kula da hakkin makoci hatta zanantu yawan wasiyar hatta kai ga nayi zaton cewa annahu sai warisuhu a ƙarshe ma zai ce ai makocin ka ma zai iya gadon ka saboda yadda aka yi ta hakkin makoci wa min anwal ihsani ilayhi daga nau'i na kyautatawa ga makoci muwasatuhu inda hajatihi kulawa da bukatarsa a yayin bukata kulawa da yanayin halin da yake ciki a yi muwasati a kula da shi a taimaka masa kharaja al imam al-hakim ya fidda hadisi min hadisi ibn abbas daga hadisin abdullah da abbas Allah ya kara musu yadda ani nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-mu'minu alladhi yashba ba mummuni bane na gaske wanda zai cika cikin sa ya koshi wa jaruhu ja'i' alhali makocin sa yana cikin yunwa hadisi ne kuma ingantacce duk wanda ya kwana lafiya lau a koshe sa ya kwana da yunwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'min wannan ba mu'minin gaskiya bane akwai tawaya a imaninsa akwai tawaya a imaninsa ya kwana lafiya cikin ni'ima da ƙoshi da kwanciyar hankali makoshinsa yana cikin damuwa da yunwa da da kasawa to wannan akwai tuhuma a cikin imaninsa akwai abin tambaya wa bi sahih muslim ya zo a littafin sahih muslim Manza Allah ta asalama ya ya abazar yanayi wa abuzar wasiya ya kai abuzarrin idan ta bakta mara katan in a gidanka aka ɗora romu kaɗan siyo ɗan nama sai aka yi romo a gidanka fa'aksir ma'aha ka ce a yawaita ruwan roma wata ahad jiranaka ka bibi makotanka ka miƙa musu wannan abu ɗaya aka ambata a matsayin misali yana nufin makocinka bai kamata ya zama kana cikin ni'ima shi kuma yana cikin kasawa da wahala ba ana so kai masa muwasa ce ka taimaka masa iya abin da ka iya ba ce yi ka ɗau nauyinsa ba ce ka yi muwasa ce domin in bayi da hali ba mai hali bane akwai abubuwan da ba zai iya yi ba to kai kuma Allah ya maka hali za ka iya to kar kai ta zama cikin ni'ima shi kuma kana gani yana cikin yanayi na kakanuka ya kai kyale shi ka ki kula shi wannan ba daidai baya daga cikin hakki na makotaka dole ka kula da wato yanayin makocinka duk abin da zaka iya na taimakawa ka taimaka masa kuma wannan yana nufin cewa kar ka cutar da shi kamar yadda zuwa wani hadisi da kanshin girkin gidanka kai gidanka sai an sa kori sai an sa wane ne wane ne in an abin nan duk kanshi ya buɗe gidaje goma sha biyar dama goma sha biyar hagu goma sha biyar gaba goma sha biyar baya saboda gidanka kullum sai an dora abin nan su kuma ba su da hali kaga baka kyauta musu ba ka cutar da su in suka ji wannan kanshin dole sai ka tuna musu yanayin cewa babu ne da tana shi su ma to kaga akwai damuwa ce ko ka rika zuwa da leda ta kayan marmari ko wani abu na abin nan ayan makotanka suna gani sanda zuwa alaji ko baba ka sayar wasannu ka shiga gida da ledarka ko kaga wannan baka kyauta musu ba baka kula da haƙƙinsu wannan mura'ati in ba za ka iya mutu ka ɓoye kar ka bari a gani saboda ba daidai ba ne su ji su gani alhali ba su da iko kai kuma kana da iko akwai alama ta cewa imaninka akwai ayat tambaya a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa الثالث أبو نأكون أكتون حديثي مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم daga abin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi almu'minina yau mutum munai ikramud dhaifi ko ikramud dhaifi girman bako wal murad ihsanu ziyafatihi ma'ana kyautata liyafarsa kyautata wato karbarsa wa ya sahihaini yazo a bukhari da muslim min hadisi abi shurayya daga hadisin abu shurayya kala yake cewa absarat aynaya rasulullah sallallahu alaihi wa sami'atu udhnaya hina takallama bihi idanuna suna gani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi wannan magana kunnuwa na kuma sun ji ya ce kala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yi imani da Allah da ranar lahira falyukrim dayfahu ja'izatahu ya girma bakonsa wajen wato karɓarsa shine ja'iza wajen karɓarsa da masa hidima ja'iza hidimar bako abin da za ka kyautata na karɓar bako in ka imani da Allah da nan lahira to in bako ya zo ka yi iyayenka ka yi masa hidima ta karɓar bako ya san cewa shi bako ne kuma an karɓe shi ƙalu sabai suka ce wa ma ja'izatu ya ma'aikin Allah me yake nufi da ja'iza kyautar da za a yi masa kala yace yawmun wa layla yace hidimar yini da dare hidimar yini da dare kala manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama wa dhiyafatu thalathatu ayyam ita liyafa karɓar baƙo kwana uku ce wa ma kana ba'da zalika fa huwa sadaqa abinda yake kuma bayan haka kuma sadaka ne hakkin baƙo kwana uku ne akan ka mafi girman hakki kuma shine yawmun wa laila yini da dare in kai baƙo? ana so ka kyauta masa a wannan awa 24 na farkon zuwa Ka yi masa hidimar da take daban sannan kwana na biyu da na uku ko da bai kai na farko ba to daban da na al'ada bayan kwana uku kwana na hudu kuma na al'ada na al'ada wannan shine abin da musulunci ya koyar da mu tarbiyya ta musulunci musulunci yana da daɗi saboda wato in akwai musulunci za ka ga mu'amaloli kowa yana cikin walwala da jin daɗi ba ka da fargaba za ka je bakunta ba ka tunanin za ka samu kanka cikin kakanin kai saboda yan uwanka musulmi za su ɗauki hidimarka ba ka da fargaba za a kula da kai kamar yadda shi ma in ya zo inda kake kai ma za ka yi hidimar haka kowa yake a musulunci cuɗe ne cuɗe ka so zo raka al'ummar musulmi kowa yana cikin walwala da kwanciyar hankali makocinka na dama ya taimake ka makocinka na hagu ya taimake ka kai ma ka taimake na bayanka shi kenan sai ga komai ya yi kyau sai ga mu'amala ta yi kyau sai ga mutane suna cikin walwala babu wanda yake cikin fargaba da abin nan kakanika yi wa kharaja muslim min hadisi abi shurai aidan imam muslim ya rawaito daga hadisi abu shurai kuma dai an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-ziyafatu thalathatu ayyam kwana uku shine hakkin liyafa ma'ana karɓar bako wa ja'izatuhu amma hidimar da za a yi ta musamman yawmun wa laila dare ne da yini wa ma anfaka alaihi ba'da zalika duk abin da kai wa bako bayan waɗannan kwanaki fa huwa sadaka shi kuma sadaka ce wala yahillu lahu amma bai halatta gare ka ba ko gare shi ba an yaswi indahu hatta yu'assim ya zauna a gidan mutum bako har ya sa mutum cikin laifi kalu ya rasulullah suka ce amma aikin Allah wa kaifa asimu? ta yaya zai sa cikin laifi qala yace yuqimu indahu wala shay'a lahu yuqri yaqrihi bihi yayi ta zama har sai an cinye abincin gida kuma a rasa ya za a kula da shi irin mutanen da kenan ko ka san a da abincin a kayyade yake abinci ne na kwana biyu kwana uku za a iya cinyewa to kai bako kuma kai kokari aka buga aka buga aka zo aka yi masa hidima kwana ɗaya biyu uku hudu biyar an cinye abincin gidan to kuma yanzu ina za a je a samu abincin da za a bashi kaga ya sa ka cikin kunci don aka rasa sai ka fara canja masa fuska to kuma kaga matsala ce abin da ba a so ka fada cikin laifi saboda to ya ya sa ka cikin kunci ba ka da abin da zaka masa dama kai ma abin nan kuta yaumin ne dabaru ake yi to kuma ya zo ka yi iya abin da ka iya ka tattaro kai masa hidima kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu kwana biyar kwana shida bakon nan bai tafi ba to kaga sai ka fara shiga cikin halin ka amma irin mutanen da ba yanzu ai akwai gidan da ba abincin kwana bakwai illa kalila a da za ka sami gida ba abincin kwana uku ma ranar da za a ranar za a fita a nema to a irin wancan zamani a ce an yi bako ko da a yanzu ne ma a ce gida da ake ba abin bai da yawa a zo a yi baki ya za a yi kuma dole kana tunaniya za ka taimaka ka yi hidima ga wannan baki ba ka da hali to kaga an saka cikin kunci cikin haraji kuma a ƙarshe har wataƙila ka fara tunanin abin da zai zamo laifi kenan ana ta abin nan ana tara ne ana bakin gatari ba wai kawai don an ce za ka je bakunta kuma shi kenan sai a yi abin nan kawai ka naɗo kaya ka abin nan zo binni tun da man sunusu yana birni yawwa salamu alaikum kenan kawai to san da zuwa kuma ba zai iya tambayar ka kwana nawa za ka yi ba da wahala zai yi nauyi ka tambayi bako ka ce a mara ba san da zuwa to yanzu kamar kwana nawa za a yi sai ya ɗauka ba ka san zuwa sai <laughs> kai kuma kana calculation ne kana lissafi ka gan shi da akwati ya taho ya buɗa sai ga alama tufafin suna da yawa ce to wannan ba dai zuwa ya zama ba dai ruwa ba ne muke yi gidan haya ne eh ɗakin kuma ɗaki biyu ne dole sai in kai shagon makota kuma shagon makota akwai ɗan mai gidan akwai kanin mai gidan ce da Allah ga bakona zai ɗan kwana biyu to kwana biyun ba haushe ya kwana bakwai bai tafi ba su kuma har sun fara ƙosawa? to kaga an shiga matsala to musulunci yana duba maslaha ba a ce ba uzuri yana sa ka je amma sai ka yi lissafi ka ga ina ya kamata ka je wajen mai hali ko wajen inda za ka abin nan kuma mai ka haka maganin asira? in kasuwa ka zo yi ai kaga sai ka abin nan in kakon uku sai a ce to akwai ɗakuna da ake kamawa na baki kullum ba wani abu ake biya ba dubu da ɗari biyar ne kwana in ana ga za a iya abin nan akwai hali to sai in kai ka abin nan ko ko kuma abin nan tun da kasuwanci ya zo yi to in kuma karatu ya zo yi to kaga sai a ce to eh, an samu makarantar ne ko kuma ya za a yi don mutum haka mutum zai taso ya taho maka ko ba yi ko bai zai tambaye ka sabon cewa zan zo a yaya amma zan yi wata biyu zai yiwu ka ce a abin da hali in ka zo dai zan iya rike ku kwana bakwai saboda ga yanayin yadda ake gaza ba zai tambaye ka ba kawai dai taso taho maka kai kuma in an zo ya za ka yi to kaga musulunci ba ya san kuntata an ce lalle a kyautata maka kai ba kai kuma kada ka kuntatawa mai masaukinka ka yi mura'ati na yanayi wannan shine musulunci amma mutane ana gaya masa aka sai mutum ya ɗauka ai na je wajen shi hayyara tambaya ta kwana nawa zan ah, to ai ba laifi bane shi ma gidan haya yake ko kuma gidan na daki uku ne mata gidan tana da yaya mata tana ɗaya ɗayan kuma shine yara maza ko ba zai yi ka shiga masa gida ba kana kai kawo dole sai dai nema maka shago a wajen makota ko abin nan ko gidan wasu abin nan yana ta fama ka ka sa cikin nauyi ko ba haka kowa sai a duba yanayinsa wannan shine musulunci kowa ya tsaya daidai abin da ba zai cutar da uwansa ba shi ya maka abin da ya kamata kai kuma ka yi abin da ya dace kai ma fa fi hadhihi al-hadith ma a cikin waɗannan hadisai anna ja'izatu dhayfi hidima ta musamman ja'iza ta bako Yau wa laila yini ne da dare wannan kuma musulunci ne kuma ban sani ba dade bisa al'ada mu muna yan kanana muna so a yi bako saboda in aka yi bako za a canja miya haka al'adar take mutanen da suna da wannan mala haka ne aiko in aka yi bako a gida muna ganewa domin miya tana canjawa za a yi ya kokari dai wannan ja'iza yanzu zuba wallahi ni yanzu sai na kama abin kamar ba ya dan ja baya ne in dai aka yi bako za a dan ji canji za a yi kokari a gane wannan dai abin nan din eh, maraba da bakin akwai shi wannan musulunci ne musulunci ne haka ya kamata to yanzu abubuwa sun canja bakuntar ma kana tunanin ina zaka tunda kaga yanayin yadda ake abin nan to wannan musulunci ne wa annad diyafa kuma liyafa shine karɓar bako ta musamman salasatu ayyam kwana uku ne in ba zo gidanka wannan kwana ukun farko ana so ya zama hidimarsa daban ce fa farraka bainal ja'iza wa ziyafa akwai bambanci tsakanin ja'iza da ziyafa ja'iza ita ce ranar farko yini da dare wa ziyafa ita kuma liyafa ita ce ragowar kwana biyu in ba hauke ce liyafa dai ai mun san me yake nufi ko wani abu ne wanda yake ya sha bamban da na al'ada yawwa wa akadal ja'iza an karfafa ita ja'iza din wa da warada fi ta'kid ya ahadith ukhra har ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi hadisai da dama da ke nuna muhimmancin ja'iza din wa abu dawud al-miqdam ibn ma'di karib imam abu dawud ya rawaito daga miqdam din ma'di karib Allah ya kara masa yadda alin nabi sallallahu alaihi wa daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa yace lailatul dhayfi ala kulli wannan daren farko na baƙo to hakki ne akan dukkan musulmi yace hakkun ala kulli muslimin wato kullun bi hasabihi kenan kowa gwargwadon yadda yake Gwargwadon matsayinka gwargwadon hidimarka amma dai hidimar hakkun ne in dai kai bako to wannan daren farko din nan sai kai masa wannan hidima hakki ne faman asbaha bi fina'ihi duk wanda bako ya waye gari a faje gidansa fa huwa alaihi dainun bashi ne a ba bashi ne yace wa in sha'akta ba in kaga kai bako ka zo ba a yi baka nemi a biya ka bashinka yawwa ka zo ka sauka kaga shuru ka ce Allah gafarta malam to kuma na ga babu alamar <laughs> ba kai bako bane <laughs> na ga an yi baki kai dai ko baba <laughs> ka ce daga an yi baki a to ai na ga cewa an ce aka yi abin nan abin nan ga abin nan ko lailatul abin nan a bai da hakkun ko ba haka ba ya kamata a yi wani abu ai ga ai bai kamata a ce an abin nan ba haka dai cikin raha da abin nan ko ba haka ba wa in sha tare in kuma ka gaba za ka iya kaji nauyi sai ka yi haƙuri da abin da ka samu sai ka yi haƙuri ka ce to za a fita kasuwa ne kaga jiya a kai bako <laughs> za ya kamata ne a lura da baki a rika wura'ati ai musulunci ne musulunci ne wani lokaci ai aka ce makaha wai bai sa ana ganin shi ba sai an me sai an taba shi to ya kamata ka tana masa karatu sai dai bai zuwa makaranta in bai zuwa kuma sai ka ɗauko littafi ka ce ina da wani hadisi da nake so mu yi muzakara ku ɗai mitarsa <laughs> kuma kama sai a koya wa karatu warai da gaske ai musulunci ya san babu shi ne ce kullum bai hasabi kowa gwargwadon halinsa zan zo ne na san babu in ce maka abin ai ina gani na san babu ai ina gani na san babu amma akwai wanda ba wai babun ce babun ai matsayi matsayi ce a yanzu kai a ce ma babu eh babun amma miliyoyi ne babu amma akwai abin da ake da shi a za ka yi abin da za ka iya kowa bi hasabi dan abin da kai kai kawo kai kyautata bako sai ima godiya ya san ba kwanta ka kyale shi amma kawai kai bako shikenan ba ba wani alama an yi bako a gida ai kaga ba a bai yi ba haka wa fi sahihain ya zo a littafin bukhari da muslim an ukbata bin amir abinda zai baka babban misali akan wannan wannan muna magana addini ne ba ya ce hakkun in ba kuma tabin man shata akwai wakar da yayi in za ku iya tunawa yana cewa wane ne ibar kuka don ya ga alamar cewa bayi da abin da zai bada ne kun tuna wannan wakar akwai wata waka da mamman shata yayi yayi wa wani waka yace ya ga ina alamar zai yana kuka cewa kar i samu damuwa Don babu abin da zai bada ai ba da abin da kenan mawaki fa amma ba yi da abin da zai bashi don yi mai waka a ya shiga yana kuka har yake cewa ya yi masa abuwa yake cewa kada ya samu damuwa ba zan iya tuna yadda wakar take ba amma dai na san akwai wannan waka wa zai tuno mana ga wanda yake iya tuna waka ba ba wanda zai tuno tabbas ba zan iya tuna ba amma na san akwai waka da mamman shata yi yana yana yana yi wa shi wanda iwa wakar yana cewa kar idamu ya ga yana kuka bayi da abin da zai bashi to idan misali wanda yake maroƙi ma mutum yana ga an ambace shi kamar hakki ne ya bada wani abu bayi da shi har yana kuka to kai kai bako ga abin da hadisi ya faɗa kuma baka damu ba idan baka san hakkin bakon bane to an ce maka dainun ne bashi ne in bakon ya ga dama zai ce ai ne a biya shi bashi wani sayyahani an ukbata bin amir a cikin sayyahani da dan amir Allah ya kara masa yadda kalis ta kulna ya rasulallah muka ce ya ma'aikin Allah innaka tab'atuna kakan aike mu wasu garuruwa fa nanzilu bi qaumin la yakruna wasu mutane in muka sauka a wajen su ba ta yi mana hidimar baki fa tara me zaka ce ya ma'aikin Allah in muka je gari kuma kai ka aike mu aiki ne na shugaba aiki ne na aiken manzan Allah salata bakin manzan Allah ne amma su je gari a ƙi musu hidima faƙala lana rasulullah sallallahu sai ma'aikin Allah ya ce wa uku ba in zaltun bi qaumin in kuka sauka a wajen wasu mutane fa amaru lakum bima yanbaghi lidhayfi kaji suka yi muku umarni da abin da ikamaci ba ku fakbalu ku karba fa in lam yaf'alu in basi ba kuwa fa khudhu minhum haqqad bayfi ku dauki hakkin bako ku dauka hakkin bako alladhi yanbaghi lahum abinda ya kamata to kai ba dauka kai ba tana ma kawai kai to kaga anan ma an nuna me cewa ma in an ga abin da yake hakkin bako ne ai me a dauka wa qala abdullah bin amr abdullah bin amr Allah ya kara masa yadda yace Mallam yadhif wanda bai yi hidimar bako ba falaita min muhammadin baya daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala min ibrahim haka baya cikin al'ummar annabi ibrahima me Allah ya ce mana game da annabi ibrahima iz dakhalu alaihi fakalu Kala, salam sai me faraga ila alihi faja'a bi idlin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون kuma ka karanta ƙur'ani ana ta bayanin bakin annabi ibrahim duk inda aka ambata sai yayi ne sai yayi kokarin musu hidima annabi ibrahim salam duk inda aka ambata sa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk inda bako ya zo to manzon Allah baya zama zai sa ai ai abin nan sallallahu alaihi wasallam to idan manyan bayin Allah shugabanni zababbu abga yadda suke yi me kamata mu mi koyi da su mi koyi da su wannan shine abin da ya kamace mu in aka yi bako lallai isan ya sauka a wajen karimi wanda yake ya san hakkin bako wa hadhihi nusus ma la yati wadannan nassi tadullu ala wujubi ziyafati yawman wa layla suna nuni kan cewa liyafa hidimar bako yini da dare wajibi ne wa huwa qaulul lays wa ahmad shine maganar imam al-lays dan sa'ad da kuma imam ahmad wa kala ahmad imam ahmad yace lahu al-mutalab bi zalika mana'ahu in ka sauka gidan mutum sai bai baka hakkin bakunta ba kana da hakkin ka nema li'annahu haqqun wajibun domin hakki ne wannan yawmun din wa Layla. in ka je ba a kawo ruwa ba ba a kawo lemo ba sai ka ce ka kira yaron gida ka ce kai je kai mata gida ka ce an yi baki a shirya lemo da ruwa a kawo mai baki kuma kare ba kwa a to ba a ga alama ba ka zo ka zo ka sauka a gida miti biyar miti goma miti goma sha biyar bayan dogo tafiya ba a kawo ruwa ba sai yake ci a kira yaran gida ka je ka je ka ce an yi baki ka gaya ba ko ba a sanar da mutan gida ba ka ce an yi baki amma za a haɗa lemo da abin nan maza maza a da ruwa a miƙo baki sai ka faɗa ba laifi kai ba ba laifi kai ba wa hal ya'khudhu bi yadayhi idza min mali idza mana'ahu to in ba a baka ba zaka yi mika hannu ka dauka aw yarfa'u ila al-hakim ko kuma in aka kwana aka yi ni kaji shiru sai kaje wajen mai gari kace Allah Allah gafarta malam na sauka a gidan malam tanko amma fa har yanzu shiru nake ji saboda haka ayi masa magana ya kai shi wajen wa mai gari ala riwaya ta ne anhu imam ahmad ya faɗi wannan magana a wata riwaya ya ce in ka sauka kaga ga ba a komai ba to sai kai abin nan ka je gidan mai unguwa ko mai gari ka ce to ga abin nan ni bakon wane ne to amma kuma gaskiya ban ga hidima baki ba ko za a dan tana masa wa ammal yawman al-akharani amma kwana biyu bayan ranar farko wa huma sani wa salis na biyu da na uku fa huma min tamamiz ziyafa su da ma ciko ne na liyafar bako wal mansus an ahmad abinda aka rawaito daga imamu ahmad annahu la yajibu illa Alja'izar al'ula ranar farko ce wajibi wakala ya ce kad farraka bai nan ja'iza wa ziyafa ai hadisi ya bambance tsakanin ranar farko ya ce mata ja'iza ragowa ya ce musu ziyafa wal ja'izatu aukar ja'izar ita aka fi karfafawa wakala humaid ibn zanjawaihi humaid dan zanjawaihi yake cewa alaihi an yatakallafa lahu malan sanusi kaji alaihi an yatakallafa lahu in kai bako ka yi takallufi ka faɗi ka tashi don ka nemi yadda za ka yi ne wannan da yinin farkon da dare yadda za ka wannan ba ka ji aka ya takallaf ya je ya faɗi ya tashi don dai dai ya ga ya kula da wannan bako rana ɗaya dai Allah ba zai hana ka ba ya takallaf sai yake cewa fil yawmi wal laila a daren farko da yini min at-ta'ami afyab ma ya'kuluhu huwa iyaluhu na abincin da shine mafi dadin abin da shi zai iya ci shi da iyalansa kaga an kiyasin shi wannan mutum me mafi dadin abin da yake da iko ya iya kawowa wani bai cin shinkafa saboda bai da ikon sai shinkafa to amma yayi ba kofa ya ka kallafa zai nemo shinkafa saboda su a gidan an ci shinkafa to rana abin nan sallah ce to shi ma bako ne saboda haka sai ya je ya nemo shinkafa idan dawa da masara yake ci sai i canja bako ya je nemo shinkafa idan wake ake sa a miyar ya je nemo nama ko da ɗari biyu ko uku lalle a yi a kawo bako yawa bayan an yi miyar wake kuma a yi masa miyar bako daban romo wadda za a kawo bako da shinkafa ya kallaf gwargwadon abin da zai iya aka ci ba ana nufin abin da ya fi ƙarfinsa ba kamar ya cika sharri ai ranar farko ba sai ya gaya maka ba ba ko ai ba sai ya sanar da kai ranar farko ba zuwan nashi ranar farko abinda aka hana shi kare zo ita zaman maka aka ce amma ranar farko kawai ai sallama zai ma musamman a zamanin da akwai waya ne ko akwai abin da yanzu kake magana a zamanin da kawai ganin za ka yi bako ya zo daga kawai ko daga wani gari amma yanzu abin da ya kamata tun da yanzu an ci gaba kar ka faɗo wa mutum ko ba haka ba tun kafin ka zo da kwana uku sai ka buga mutum waya ka ce wallahi ina da uzuri zan zo nan gari kuma ka san kai ne na sani kai ne wa mai sauki na da Allah nan da kwana uku zan zo insha Allahu ziyara kuma zan kwan uku ko zan kwan biyu ko zan yi kwana biyar sai ka ce to Allah ya kaka lafiya kaga ya kyauta ma sai ka fara hidimar buga-buga ta yadda zaka aje masa ranar farko ina zuwa sai ka masa wannan hidimar rana ta biyu da ta uku ba irin ta ɗaya da ba irin ta ɗaya ba ba ta biyu ba irin ta uku ba irin ta biyu ba sannan ta hudu kuma shi kenan ya zama ɗan gida wa yake sai ya sanar dama ha ka taba ganin bako yana sanar ce aka yi yanzu saboda waya amma asalin dama asalin ai bako baya sanar uzuri zai ke kawo bako ba ɗan gari bane zai zo ne ba ita tafi kawai kuma zan zai zo ita tafi sai ya gaya maka kai yake da shi a garin saboda haka ina zai je babu sai wajenka ya yi salamu alaikum a ah, marabawa ne sun da zuwa sai ka yi mai maraba warai da gaske kwa amma da zai gaya maka da ya kyauta shi ne ai nace yanzu da ya kamata kan bai kamata ba koye maka gaske abin tun yanzu an ci gaba malam me kake cewa a'a ai bako aka ce me bako da hausa a al'ada me bako to wannan shine bako amma wannan ai unguwa ya taho wannan dan ya taho kawai da kurna ya zo makaran cikin gari abin nan ai kawai ziyara ai wannan makoci ne ai a wannan ai ba abin nan bane wannan kuma ai ba za ka ce da shi bako Ban ka ce bako ai kai ma kaga bisa al'ada sai a ah, nayi bako a ce daga yana da kurna shiga da Allah ba bako ba <laughs> ka dai abin nan ne wani dai daga unguwar ka za ya zo maka ziyara kaga wannan babu takallufi a kansa shi dan gida ne amma ana nufi daga ƙauye ana nufi daga wani gari inda yayi tattaki yadda ba zai iya koma garin ba a ranar dole sai ya sauka a wajen kai biya bukata sannan ya koma inda ya fito na'am cewa aka yi aika yi abu karka manta muna tananata wa la yukallifu Allahu nafsan abinda za ka iya za ka yi amma dai so ake a gaban banci na ce maka misali a gidan da ba a cin shinkafa misali sai aka yi bako to ranar a yi iya abinda za a yi a je a sayo shinkafa dai ta bako ko da gwangwani uku ne na san bakon dai ba zai wuce ci gwangwani uku ba a siyo nama ko da na ɗari uku ne wannan kuma ai kaga mu dai al'ada a rayuwar mu ta yau kaga ai ba za a ce an kasa ba korance ayi ayi dan dai a sauke nauyin abin nan bako ya danganta ya danganta dubu ɗaya ɗari biyu ai dewa mana dubu ɗayan ne ko kuma ɗari bakwai gwangwanin shinkafa nawa ne ɗan nama na ɗari biyu ko ɗari uku a ce yan kayan miya a ce wannan na bako ne a yi masa ai an yi a kashe dai a kasawa ba a yi ba yau ka ce wannan ma ba zai iya ba ɗari biyar ɗari bakwai ai in Allah yadda zai samu rancen ɗari biyar ko ɗari bakwai kaga sai ya yi wa bako hidima abin da zai iya gwargwado na ana magana bako kana magana wanda ya tafi karatu wanda ya je karatu ai mazaunin gari ne ya zai ya taho karatu bai gama shiri ba bai yi guziri ba sai ka ce gargajiya wani ai gargajiya ne a ce zai tafi karatu daga abin nan can kawai ya taho kano karatu kawai ya zo ya zaune ma a gida wai ai na zo ne karatu ban gane karatu wani irin karatu na zo neman ilimi kamar yaya neman ilimi ban dai gane jawabin ba na zo in zauna ne to oh, yanzu na fahimta to wallahi ni ba <laughs> a kisa a saboda haka a ka koma ƙauye zan yi fafutuka in nema maka inda za ka rabe in an samu sai in sanar da kai sai ka taho ka zo ka zauna ka yi karatu amma kawai za ka taho mutum ana abin nan don kawai yana abin nan ai ba daidai ba ne wani sai yana da iko malai yake cewa kala humaid ibn zanjawai humaid dan zanjawai yake cewa alai an ya takallafa lahu ya yi masa ƙoƙari fil yawmi wal a dare da yinin farko mai na ta'ami na abinci at yaba. ma ya kulu huwa iyaluhu mafi daɗin abin da shi da iyalinsa ka iya ci wa fi tamamin salat amma aka cika kwana uku ya tsamuhu min ta'ami sai iti da shi abin da ake ci na gida na al'ada wa fi hada nazar ibn rajab ce wannan magana akwai abar dubawa a ciki wa qad domin an rawaito min hadith salman daga hadith salman al-farisi Allah kara masa yadda kala yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an natakallafa lidh-dhayfi ma laysa indana manzan Allah ya ce mu daina yin takallufi ga bako abin da ba mu da ikonsa sai dai hadisin da ifi ne bai inganta ba hadisin bai inganta ba a'a in ka ai ka san wajen wa kaji abin da zai yi shi zai abin da yake iyawa shi zai ma ko ba haka ba ina mamaki kana ta cewa ai ba ce aka yi mutum ya ɗora wa kansa abin da ba zai yi abin da zai iya shi zai yi gwargwadon yadda zai zai abin nan zai yi hakan zai yi ko ba haka ba fa'iza nuhiya dhaif al-mudhif an yatakallafa lidhaif idan an hana mai karɓar bako ya ɗora kansa nauyi abin da ba zai iya ga bako ba ma laysa inda abin da ba shi da shi dalla ala annahu la tajib al-muwasa lidhaif illa mimma indahu ya nuna cewa bai wajaba ba kai wa bako hidima sai da abin da zaka iya fa idza lam yakun indahu fadl in baka da wani raguwar wani abin a wajenka lam yalzamhu shay sata zaka yi in baka da zaka yi rantan fa eh amma kar ku manta yanzu muka yi maganar man kana yu'minu billahi falyukrim jarahu baka da makoci eh baka da makoci kana da makota ka yi bako ba ka da abin da za ka sai ka yi mai sai gaya makotanka ga shi na yi bako ka shiga makota ka ce na yi bako kuma wallahi ba da halin zan karbe shi ya manzan Allah yake yi sallallahu salama aka yi baki ya yake yi sai ce wanda yake da iko ga bako in kana da hali ba la abin aikin lada ba ne yanzu duk makotanka a rasa mutumin kirkin da ya san ba ka da halin karɓar bako ba zai ce ni na karɓe shi ba a madadinka ya zo gidana ya zauna kwana ɗaya ba za a samu ba in an samu wancan gabar to za a samu wannan to ta yaya za ka ce ba za a samu ba za a samu take babu abin hakika babu sai ka duba makota dama da hauka ce Allah gafarta malam dan yi hakuri dan Allah sannu da zuwa a kamar ruwa yi hakuri sai ka fita ka makota dama da hauka ce bako ne kuma ba da abin da zai take wani mabako makoci zai ce na daukan maka shi in dai akwai makota na Allah da annabi take za a ce ba kama da fargaba ai a yaushe har ka ce wani wai ba yi da shi ai babin makotan to ta yama za ka zauna kana da makotan Allah da annaba a ce wai babin bako ai ba ma sai sun karɓe ce ya zauna a gidanka mu za mu yi muku hidima su za su yi da kai da shi duk ku shiga cikin liyafar ai walan ana musulunci ai ai ba magana ne yaushe wallahi kofar gaba babu a zuciyata in ce wai a musulunci wai in yi baƙo ban da hali wai in ji tsoro in yi fargaba cewa ya zan yi ina da makota musulmi ina da yan uwa musulmi ha makota suna jin an yi baƙo za a yi taimaka sai ka ture ya ce da saboda ai a da an san an yi bakon saboda in bakon ya zo an sani idan na yi bako da yamma muka je sallar la'asar muka je sallar magariba muka je sallar asuba muna za a ci ah, bako aka yi ne ba a sanar da mu ba bakunci a ah, ai bako ne daga waje ah, idan me ba a gaya mana an yi bako ba to kafin ka ce me hidima ta bakon ba kai ma sai ka a nan sai ka sha na shana kwana biyun da. saboda haka musulunci ya koyar da mu wai me ya samu mutane abubuwa suka canja ne kowa kawai kansa isa ne kowa ya rufe kofarsa kawai kowa baya tuntubar ya ake ciki baya ba akwai matsala wallahi ya kamata mu gyara halayenmu ɗabi'unmu canja kuma amma alhamdulillah wallahi ana kwatantawa dai babu laifi sai dai abubuwan ne kullun ƙara ja baya suke ba kamar farko ba ne amma wallahi babu laifi in ka duba musamman rayuwar mu abin nan yanayi akwai nau'i na ci gaba gaskiya akwai wallahi bambanci sai dai ba kamar yadda ya kamata a ce an ci gaba so amma ba laifi wallahi ana kwatantawa dai gwargwado ana abin nan eh musamman alhamdulillah yanzu karatu yana mutane suna wallahi akwai nau'i na dan canji a cikin ɗabi'un mutane ana akwai uwantaka akwai cin juna akwai illa dai kawai ba a kai gejin da ika mata a yi abin nan ba domin irin wannan abin yana buƙatar lokaci mai tsayi tarbiyya ce da sai an ɗau lokaci ka ji a ranka ka gamsu cewa za ka yi don Allah kana fata ka samu lada a wajen Allah ma'ana abin ya ratsa ya zauna a zuciyarka sai ka ga mutane suna wani abu suka yi ta mamaki saboda me zuciyar ta karba ta yarda wannan kuma ba a yi dare ɗaya sai an samu mumarasa sai an samu tarbiyya yau da gobe ne tun kana jin zan iya zan iya har ka ji kawai ka za ka iya zuciyarka ta yarda ka yi wa ɗan uwanka kai ka haƙura ba za ka iya ci ba kana tana ɗan uwanka cewa ni in ci to wani ai wataƙila bai da shi sai ka ji abin bai da daɗi yau da gobe ne ai muna ta bada misalai a ƙasar saudiya duk wanda ya zauna a saudiya misali dai inda muka sani kenan zai ga bambanci ai ko kuma irin kasar laraba irin sudan kai ko caji kaje za ka ga bambanci kaje kasar caji na za ka ga alamomin ɗabi'u wadda yau da gobe sun daɗe suna yi ne sun daɗe suna yi ne za ka ga mutum shi farin cikinsa shi ne ya ga kayi farin ciki hidimar da zai ma ka ji daɗi kawai bukatarsa kenan shi saboda me shi ya san cewa ya yi alheri bukatar sa yi alheri ya ga cewa yi maka wani abin da za ka yi in ya yi kai farin ciki shi kuma bukatar ta biya farin cikin sa kenan wallahi ana kwatantawa mutane kuma ba don wai sun isa ko suna an kowa yana yi gwargwadon yadda yake da hali shi yasa za ka ga irin wancan kasashe ka ga irin galabaita irin samu babu babu gwargwado za ka tadda ai na ba da misali a sudan ko su ma da suke cikin talauci da ba mun ma fi su arziki amma a gidan abinci za a ga mutane ya zo salamu alaikum alaikum salam <laughs> sannu ku alhamdulillah ya ai abin nan sai ya ja kujera i zauna kuna cin abinci kawai iwan ko hannu izo i zauna in abin nan ce ka san shi ce ni ban taba ganin shi amma ba wani zuwa damuwa ah, to dan ya ci abinci sai me me abinci kawai dan ya ci abinci wai kuna cin abinci ya zo yayi sallama ba ku taba ganin shi ba a'a ah, ah, salamu alaikum barkan ku da warhaka ya aka ya harkoki to Allah ya saka alheri zai wanko hannu kawai zo ya ja kujera a zauna kuma wallahi babu alamar nuna canji a fuska ta faddal bismillah a gyaggyara bayan an gama cin normal kuma wallahi zai ci yadda kowa zai ci baya jin wani abu a ran san an gama sun ce wannan wuce wani wani ma taba ganin sa amma haka haka muke mu ba to me ya abinci me abinci me idan ya zo ya zauna muna cin abinci ya zo ya sa hannu me ya rage mu ba alheri bane wallahi bai san ku ba ko da wata kawai bukatar abinci in ya je yunwa kawai ya zo gidan abinci kawai yi sallama duk inda ya tadda mutane suna ci kawai yi wanko hannu zuwa salamu alaikum sannun ku ya aka yi a abin da sannun dogon <laughs> to me kai ne kake jin abinci wani abu a wajen ka shi a wajen shi dan ya ci abincin ka ai kai ya kamata kai masa godiya kana gani wasu ce bismillah a gyaggyara abin nan bai taba ganin sa ba a'a kawai bukata ce bukata ce wani dan waye sai abinci a gidan abinci ya je wanko hannu yana dawowa ya zo ga wani ya kame akan kujera ya fara gyarawa sai zai ce salamu alaikum ya aka ita? shi fa mai bakon da ya zauna ya ce faddal ya gyara ya je wasa kujera <laughs> to me ko ba za ka ji komai ba sai kawai ka gyara kamar shi ya gayyace ka alhali kai ka sai abinci zuwa wuce hannu kai kawai sai ku ci abinci lafiya lau kuma a tashi yake nan baka taba ganin sa ba amma baka ji wani abaran ka ba zan ka san kai ma an zaka je ka tana wani ba zai damu ba sallallahu alaihi wasallam wannan aikin mun san abin hadisin da yake ta abincin mutum ɗaya ya ci mutum biyu na mutum biyu ba wani abin damuwa a ciki so irin wannan al'adu ne da watakila mu a wajenmu ba mu san su amma su a da yake yau da gobe sun saba in an yi haka ba wani abu ne Eh. abincin ka yadda a ranka abincin mutum ɗaya ya ishi mutum biyu to don ya zo ya zauna sai ne kuma normal za a ci a tashi a ba za ka ji wani abu ba to a nan za ka taɓa samu wani mutum ya galabaita bai yana jin yunwa wallahi ba za ka samu ba babu ce wai mutum wai wai yunwa wai a ce wai gashi ya galabaita babu shi in dai abinci ne in dai wata 'yar bukata ce su al'adar su daban da tamu saboda me suna da ƙana'a na farko suna da wadatar zuci in ya isa sai zai isa ya wani in ya isa ba zai me zai ci ka? ya isa shi ma kaskanci ne ina zan iya saye in zo in zauna in tuna sai dai in saya wani ma in zo in tuna sabanin mu wannan dabi'a ta mu ta kaskanci cewa kana da hali amma kafin kana son na wani kabo yana su ba su da wani shi kaskanci ne yana da hali ya zo abin nan shi yasa al'adar su su mutanen Sudan a da har na gani da idona idan mutum ya hau mota bas daga waje zuwa waje in baya da hali idan kwandasta ya zo karɓo kuɗi kai ka kuɗin ka sai ka ce ma indi ba da kuɗi ya ba ka da kuɗi ba da shi ce to shi kenan sai ya wuce ka wallahi saboda in kana da shi ba za ka ƙi bayarwa idan yace idan yace ma ya baka da kuɗi za ka hau mota mota ta take wani zai kalle ka ya ce kai baka da hankali sata zai yi baka bai da kuɗi kuma ba zai tafi biyan bukatarsa ba take sai wani ya buɗe wuta ya ce masa bai da hali ha bai da hali sata zai yi biya kuma zai je yana da bukata ka kyale shi ya zai da kai shikenan babu ne inda yana da shi ba zai yadda kaskanci yana ya ɓoye ya ce ba da shi ba ba zai ba ba yi da shi ɗin ne shi ya sa ya hau motar kuma dole a haƙura a ƙyale shi ba shi da shi ya zai yi fa’i da shi shi kenan sai ya ƙyale ka yana yana babbata zai da ya zai da kai sai gwandasta ya wuce ka ya je wajen na uku matan shi ma ba mu shi <laughs> kuma Allah abin da zai baka sha'awa sai ka hau mota sau ashirin baka ji wanda ya ce bai da shi ba amma ka iya hawa sau ɗaya ka ji wani ya ce ba da shi shi kenan iya ce ba da shi kallon shi ba zai yi ba kawai sai kau da kai wuce ha to bai da shi zan takura masa ne in kaskanta da shi a cikin mutane yace ba da shi kawai sai in kau da kai in wuce Ke ka hauto ɗari ba ka ji wani ce amma wata ran za ka ji wani ce ba da shi kuma ba za a ce shiru saboda wanda yake da shi ba zai koyi ba duk ɗabi'u ne da ake koya yau da gobe kana'a da haƙuri da gudun kaskanci ba zan yarda in kaskantar da kaina wai saboda ina in yi kwaɗayi saboda tara saboda ba zan yi ba haka suke kuma wallahi rayuwarsu abin ban sha'awa abin ban sha'awa abin ban sha'awa ba za ka ga wai wani abu da za ka nadiran ka ga abubuwa na wanda babu daɗi saboda ana haƙuri ana ana rayuwa irin yan mutane ne yan adam amma kuma ɗabi'unsu za ka yi sha'awarsu za ka yi akwai haƙuri akwai kana'a haƙuri da kaɗan akwai haƙuri da kaɗan ga kuma da raguwar nau'i na amana da raguwar amana Me amana mutum ba zai ha'inci ba ba zai ha'inci ba shi yasa bisa al'ada eh, kafin a bata mu'amala a saudiya yan shekaru kaɗan baya mai shago idan ana kawo biredi eh, da safe a ajiye in mai shago baya nan idan an fidda biredin safiya ɗin nan da sassafe sai a rataye a kofar shagon ko a ajiye a kofar shagon ba wanda zai taba idan ka zo kana da bukatar sassafe za ka fita kana bukatar biredi mai shago ba zai fito ba sai karfe bakwai ko takwas kai kuma ka fito daga masallaci an kawo an aje kuma ya za ka yi mai shago baya na kawai to in kana bukata riyal ɗaya guda uku ne ko guda shida sai ka huda ledar sai ka sa riyal ɗin sai ka ɗauki guda uku sai ka yi tafiya ka wannan ma in ya zo shi ma sai ya sa sai ya ɗauka mai shago in ya zo ya ga kuɗi a gefe haka shi kenan sai ya cire kuɗin sai ya ɗau biredin ya shiga da shi shago ba wani wanda zai zo ya ga wai an ajiye yan kwabbai wai sai zai ɗauka ya da kai kuma kana ga ka ɗauki guda uku nan ba wanda zai kalle ka wallahi ba wanda zai kalle ka ka zo kana ɗaukan biredi ce wace ka ɗauka saboda ya san ba za ka ɗauka ba to ka ɗauka in masa ta za ka yi sace wa kai kai ne kaskantacce ba wanda zai ɗauka wallahi sai ka zo ka huda leda biredin sai ka ɗauki bukata ka sai ka sa kuɗin sai ka tafi wannan ma ya zo isa ya ɗauka ya tafi wannan in mai shago ya zo da rana zai buɗe shago ya ga leda biredi a gefe an tassa kuɗi a gefe a sai ya cire kuɗin sai ya shiga da leda biredin ciki ya ajiye kuɗin ya san wani ya gamsu wani ba zai ɗauki fiye da kuɗinsa ba kowa zai ɗauki iya sa ne kuma ya ajiye ba zai zo kawai dan ya gaba mai shago ya ɗauka ya tafi ba dabi'u na abin nan wa'anda ba yadda aka saba ba bare kuma batun tayi kan wannan ai sai ka ture duk inda ka je za a yi ta ma ko ina za a ce bismillah bismillah zo mana kaza kaza kaza in dai an ga akwai alamar bukata tare da kai sai ka jima kasawa saboda duk wanda ya ga alamar abin nan to shi kuma kokari zai yi shi kuma ya ma hidima in ya ga alamar bukata tare da kai to duk tarbiyya ce yau da gobe ake koya amma akwai kana'a akwai haƙuri da kuma gamsuwa da abin da Allah ya baka da kuma san juna da kuma san alheri saboda kana ji in kai alheri kai a farin cikin ka ne so kake kai wa mutane wani yana so ma alheri kana so kai wani alheri duk alheri ya yaɗu a cikin mutane ba wani wanda zai wata damuwa ko wani abin nan kowa yana san dan wata gurgurdo ba za a ce ba za a samu matsala ba amma ba yawa matsala ba yawa matsala duk wannan yau da gobe ake koya yana buƙatar lokaci yana buƙatar tarbiyya kuma alhamdulillah kamar yadda nace yau da gobe ana kwatantawa ana kwatantawa yau da gobe mutane musamman masu halarta karatuka yau da gobe za ka ga ɗabi'unsu za ka sai sha bamban da ragowar mutane wajen san alheri wajen yin haƙuri wajen kyautatawa yan uwa da makamantansu Allah ya ba mu ikon kwatantawa Allah ta'ala ya mana afuwa a bisa mu za mu dakata na insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu dora wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum